يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله wannan shine darasinmu na hamsin da tara a karatu da muke gabatarwa da littafin sharhu sunna wanda al'imam Alhassan bin ali al-barbahari ya rubuta shekararsa 1114 ragonsa da duniya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa da sauran malamanmu waɗanda suka gabace mu mu ma ya kyauta ƙarshenmu za mu karanta matsala ta 82 kaɗai insha Allah tana shafi na 207 wannan matsalar tana dauke da bayani akan bisharar da ake ma dan adam a lokacin mutuwarsa ana yi ma dan adam bishara a lokacin da ya zo mutuwa yana daga cikin abubuwan da ya kamata musulmi ya sani قال المؤلف rahimahullah mawallafin littafin allah maɗaukaki مدوكك masa مصر ya يتي alam. kuma ka sani annal bisharata indal mauti salatu bisharatin bisharar da ake a lokacin mutuwa bisharori guda uku ne don mutumin da zai bar duniya sai an mata yukalu na ɗaya za a ce abishir ya habib Allah albishirinka ya kai masoyin Allah biriballahi wal jannati ka samu aljanna ka samu yardan Allah da kuma aljanna wannan ita ce bishara ta farko albishirinka ya kai masoyin Allah albishirinka da samun yardan Allah albishirinka da samun gidan aljanna bishara ta biyu wa yuqalu kuma za a ce ya albishirinka ya kai bawan Allah bil jannati ka samu aljanna bada islam a bayan karban musulunci to anan akwai kuskure a littafin don wani littafin ba al-islam aka rubuta ba al-intiqamu ne abishir ya abdullahi bil jannati ba'dal intiqami kuma wannan ya fi dacewa da magana domin ya kasa mutane kashi uku kashi na farko waɗanda ake musu albishir za su samu aljanna kai tsaye ba wuta wannan aljannar ba za ka same ta kai tsaye ba sai ka tashi da yardan Allah wanda ya samu mutuwa da yardan Allah shi wannan ba shi ba wuta har abada Allah ka samu dace na biyu shine wanda zai samu albishir da samun aljanna amma ba'dal intiqami a bayan ammar uquba kaga kenan musulmi ne amma mai laifi musulmi mai laifi wanda ya mutu da laifuka da yawa a kansa sai iya samun shiga wuta amma daga baya dai Allah zai fidda shi ya kai shi aljanna wannan ita ce aqidar ahlus sunna so shi yasa wannan kalmar da ta zo a ɗaya littafin ta fi dacewa maimakon ba'dal islami din nan abishir ya abdullahi bil jannati ba'dal intiqami ya kai bawon Allah ka da samun aljanna a bayan ukuba kaga kenan mutum da ya san zai samu aljannan amma fa akwai azaba a gaban shi wa yuqalu za a ce kashi na uku albishir na uku Abishir ya aduwallah albishirinka ya kai makiyin Allah bi gababillahi ka samu fushin Allah wannan wannari kuma ka samu ta Allah ka tsare waɗannan su ne bisharori kashi uku bishara ga mutumin kwarai wanda ya mutu da cikakken imani sai bishara ga mutumin kwarai wanda ya mutu da nakasashen imani sai bishara ga makiyin Allah wanda ba shi da rabo a kiyama misalullah assalamatu wal afiya abubuwa guda uku ya ce haza qawlu ibn abbas wannan wato maganar abdullahi bin abbas ce radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa wato bayan ya faɗi wannan ya ce bisharorin nan kashi uku me hujjar su sai ya ce bayanin abdullahi bin abbas ne abdullahi bin abbas ko sahabin mazan allah su akwai abubuwa guda uku da za mu yi magana a kai dangane da wannan matsala ta 82 wato dangane da bishara da ake wa mutum a lokacin mutuwarsa abu na farko babu shakka gaskiya akwai bishara kuma ayoyin alkur'ani guda biyu sun taho mana da bayani karara saboda haka ko da babu hadisi waɗannan ayoyin sun wadatar babu mutumin da zai bar duniya face an mai albishir eh, na farko suratu fussilat aya ta 30 zuwa 32 waɗannan ayoyi sun zo da bayanin bishara da ake mawaliyan Allah mutanen kwarai innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu lallai waɗanda suka ce Allah shi ne mahalicinmu sannan suka tabbata akan wannan kalma har zuwa mutuwarsu ta tanazzaru alaihimul mala'ikatu mala'iku suna sassaukowa gare su Allah ta kafu wa la tahzan kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma albishirinku za ku samu aljanna wacce dama can aka yi ta muku alkawarinta ana wa'azi ana cewa akwai aljanna ga wanda ya kaza wanda ya kaza to albishirin ka zaka same ta nahnu awliya'ukum mu ne majibantar ku fil hayati dunya a rayuwar duniya wa fil akhirati kuma haka ne mu ne dai majibantan naku a lahira wala kun fiha ma tashtahi anfusukum kuma za ku samu duk abinda da rayukan ku ke sha'awa a cikin aljanna wala kun fiha ma tad'una duk abinda kuka kira ma za a kawo muku nuzulan min gafurin rahim wannan liyafa ce ta Allah mai yawan gafara mai yawan jin kai wanda kaga ya nuna ba aikinka bane kafin ma ranka ya fita an gaya maka albishirin da ake maka wannan liyafa ce ta mai yawan gafara wato kamar ana cewa mun san ka ka zo da laifuka amma Allah ya gafarta maka saboda shi Allah mai jin kai ne nas'alullaha ta'ala al-fawza biha Allah ka samu dace wato wannan kwantar da hankalin mumini ne yi tunani inda a ce za ka yi tafiya ka bar garinku za ka doshi wani garin da baka taba zuwa ba hankalinka ta sheki to bare kuma wanda zai tafi lahira shine Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa muminai da mala'iku kafin ranka ya fita sai an kwantar da hankalinka inda za ka je ba wurin tashin hankali ba Kar ka damu ya Allah ka samu dace da wannan aya ta biyu ita ce take suratu yunusa aya ta 62 zuwa 64 ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah yake ku sani waliyan Allah majibantan Allah babu tsoro gare su kuma babu bakin ciki babu tsoro ba sa bakin ciki suwaye allazina amanu wa kanu yattaqu waɗanda suka yi imani kuma sun kasance a rayuwarsu suna kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce lahumul bushra za su samu albishir fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah haka ma a lahira wannan albishir din dan karka dauka akwai wanda ba zai samu ba Allah ya ce la tabdila li kalimatillah babu mai canza kalmomin Allah Allah ya yi alkawari duk mutumin da ya jibinci addininsa to Allah madaukaki ya alƙawari zai masa albishir lokacin mutuwarsa zalika huwal fawzul azim wannan ku shine rabo mai girma to kaga ayoyin alqur'ani sun tabbatar mana mutanen kwarai suna samun albishir lokacin mutuwa illa dai bayanin al-imam al-barbahari yana dauke da kuskure na farko shine danganta maganar ga Abdullahi bin Abbas dan a labarai da aka samu duka shi abdullahi bin abbas ba hakan ya ce ba ya yi kama da abin da ya faɗa amma asali ba kalmar shi ba ne tana iya yiwa kuma waɗanda suka rubuta littafin kofin tunda malamai idan sun rubuta littafi za su kai kasuwa akwai masu kofi a biya su to ire-iren waɗannan sukan yi ƙari su yi rage shi yasa ga ƙarshen magana aka ce ha za ƙaunu ibn abbas tana yiwa ba magana shi ba ce ma hakika wanda shine fassaran akasarin malaman tafsiri lahumul bushra fil duniya dunya wanda har ma ibnu abdul a littafin at-tamhid mujallar na biyar shafi na tara ibnu abdulbarri yana cikin masana hadisi na farko shekarunsa 980 rubuwansa da duniya Allah ya masa rahma yace wa ala zalika aktsaru ahli tafsiri fi ma'ana hadhihi al-aya wato ayat da muka karanta akasarin malaman tafsiri suna tabbatar da haka wannan albishir din shine Allah madaukake yake magana a kai kuma ya kawo hujjar an samu bayanin haka daga al-Hasan al-Basri da al-Imam az-Zuhri da al-Imam Qatada yace annaha al-bisharatu inda al-maut lokacin mutuwa ake wa mutum albishir dinnan wala khilafa bainahum kuma duk malaman tafsiri babu saɓani a tsakaninsu na qawluhu fil akhirah da Allah ya faɗa lahumul bushra fil duniya wa fil akhirah al akhirah aljanna ce da Allah ya ce muminai suna da albishir a nan duniya da lahira albishir na lahira shiga aljanna ce wannan duk malaman suna sun yarda da haka idan ka dubi tafsirin al-Imam tabari al tabari yana cikin mafi dadewar malaman da suka rubuta tafsiri shekararsa 1133 rabonsa da duniya tafsirinsa yana cikin mafi muhimman tafsirai da ake da su jami'ul bayan a mujallar na 24 shafi na 74 ya ce ta tahabbatu alaihimul mala'ika inda nuzulil mautu bihin mutanen kwarai idan mutuwa ta sauko mala'iku na saukowa ya faɗi a wurare daban-daban a cikin tafsirinsa yace wa minha bushran mala'ikatu iyahu inda kuruji nafsihi bi rahmatillah mala'ikun nan da za sauko zasu zo ne kusa da mamaci suna masa albishir cewa zai samu rahamar Allah ana rarrashin akwai hadisin manzon Allah innal mala'ika allati tahburuhu inda kuruji nafsihi mala'ikun da suke halatta wuri lokacin fitan rai su ne suke masa wannan albishir akwai fassaran abdullahi eh, mujahid Alhasan basari al'imamu zuhuri al'imamu katada misali mujahid ya ce la ta kafu ma tuqaddimuna alaihi min amrin akhira mala'ika idan ya taho zai ce kada ka ji tsoron gabanka kar ka ji tsoron abin da zaka taras a lahira wala tahzanu ala ma khallabtum min dunyakum min ahlin wa waladi kada ku yi bakin ciki abin da kuka baro a baya ‘ya'yanku dukiyarku wannan kare daminka mai kowa da kome ya ɗauki nauyi mala'iku da su maka wannan albishir Fa na na fi zalika kulli mala'iku za su ce gabanka da bayanka duk mun ɗauka saboda ka karma ka yi wani tunani wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya tashi barin duniya Allah ya kawo mala'ika shi zai mar hidima wannan hidima ba ta da ranar karewa har zuwa gidan aljanna haka na al'imamu suddi shi ma ya fassara aka samu fassaran abdullahi bin abbas abinda shi abdullahi bin abbas ya faɗa shi ne inna haza fi yau milkiyama. wanda ita ce fassaran abdullahi bin abbas wannan albishir ɗin da mutum zai samu a lahira ne amma kaga shi al-imam ya yace albishir uku ɗin nan duka shi an samu wannan bayani daga abdullahi bin abbas shi abdullahi bin abbas ya ce albishir din a lahira ne wato za a samu aljanna wanda ya yi fassaran da ke kama da wanda shi ya yi shi ne zaidu bin aslam fassaran zaidu bin aslam zaidu bin aslam baban shi maula umar bin al-khattabi da can bawan sayyidina umar ne sayyidina umar ya yanta shi to sai ya haifi yaro shine zaidu ake ce mai zaidu bin aslam aslam din bawan na umar to sai zama yaron ya girma a hannun na umar bin khattab tabi'i ne mai ilimin gaske in kana karanta muwadda zaka ga hadisan shi da yawa to shine wanda ya fassara wannan da cewa haza inda mauti yace wal bisharatu fi salasati ne. albishir da mutane suke samu a wuri uku ne wato za ka samu albishir a gurare uku waɗannan bisharori wanda za a samu a gurare uku ya samu bambancin eh, fahimta ta wajen magabata shi yana cewa indal mauti a lokacin fitar rai za a maka albishir wakil kabri a kwanciyar kabari bayan mala'iku sun maka tambaya za a maka albishir wa inda ba'asi a lokacin da ake tada mutane daga kaburbura nan ma mala'iku za su zo su maka albishi saboda waɗannan lokuta lokuta ne na tashin hankali lokacin fitan rai lokacin tashin hankali lokacin da ake wa mutum tambaya a kwanciyar kabari shi ma wani lokaci ne mai wuyan sha'ani Allah ka tsare mu sannan lokacin da ake fita daga kaburbura wannan lokaci shi ma lokaci ne na firgita da razana to mala'iku za su zo su maka albishir saboda kwantar da hankali zaid bin aslam ya fassara haka kuma wannan fassaran in ka duba ta dace da hadisai da kuma ayoyin alkur'ani wanda yana tafsirin alhafiz abdulrazzaq mujallar nabi shafi na 176 akwai malamin da ake kiransa al-imam ahmad bin muhammad an-nahas mai littafin i'rabul qur'an littafinsa yana da muhimmanci shi wannan malami shekararsa 1105 rabuwarsa da duniya Allah ya mishi rahama a mujallar na hudu shafi na 60 ya ce yurwa an ibni abbasin abinda aka samu abdullahi bin abbas ya faɗa shi ne an na haza fi yawmil kiyamati albishir da mutum zai samu a kiyama ne wannan ita ce fasara abdullahi bin abbas zaid bin aslam ya ce haza inda mauti wannan albishir da mutum zai samu a lokacin mutuwa ne sai ya ce wal bisharatu fi salasati ne albishir da ake wa mutane a wurare uku ne inda al-maut wa fil wa inda al-ba'th lokacin mutuwa ayo mutum albishir a kwanciyar kabari sannan ayo mutum albishir a lokacin da zai fita daga kaburbura akwai littafin da al-imam al ya rubuta isbatu azabil qabri shafi na 75 a littafin shi ma al-imamul ya kawo bayanin salaf kamar sufyanu sauri yana fassara wannan aya ta suratu fussilat aya ta 30 Allah yake tatanazzalu alaihimul malaika idan mutumin kwarai ya zo mutuwa mala'iku suna sassaukowa gare shi sai sufyanu sauri ce indal mauti ya fassara ta tanazzalu alaihimul malaikatu sai ce indal mauti Allah ta kafu mala'iku na cewa kada ku ji tsoro sai su fiyanu sauri ya ce amamakum kada ku ji tsoron gabanku wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki sai ya fassara da alama khalfakum min bayatikum abinda kuka baro a baya na kaddarori na dukiya na iyali da yara kar ku damu da su wa abshiru kuma albishirinku bil jannati za ku samu aljanna allati kuntum tu'adu sai sufyanu thawri yace yubashsharu yubashsharu bi thalathi bisharati shi mutum za a masa albishir kashi uku inda mauti lokacin mutuwa wa idza kharaja min al kuma idan hito daga kabari wa idza fazi'a kuma idan ya razana su kaga nashi wuraren sai dan bambanta da bayanin Zaid bin Aslam dukansu su salaf ne za a maka albishir a lokacin mutuwa a yi maka albishir lokacin fita daga kabari kaga a kiyama ke to bayan an fito daga kabari akwai kuma razanar da Allah zai sa wa mutane a filin hisabi wanda shi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa akwai bayinsa waɗanda wannan razana ba za ta same su ba Allah ka samu al-Imam al bayan ya faɗa sai ce wa fi zalika dalalatun ala jawazi khalqi Allah ta'ala alaihim ahwalan wanda wanda shi ke nuna mutane bayan sun mutu Allah yana halittar wasu halaye gare su yastamti'una fiha wanda suke jin daɗin rayuwa karka ɗauka in mutum ya mutu shikenan la Allah yana halittar wato wani salo na rayuwa ga mamaci wanda yana jin daɗin rayuwarsa wa in kunna la naqifu alaiha ko da yake babu dan adam da zai gaya maka ga yanda tsarin rayuwa take dan Allah ya riga ya boye ilimin gaibi yana daga cikin jarabawan da ake maka zaka yadda ko zaka musanta bayan mutuwa ka za a tada kai akwai ni'ima bayan mutuwa ka yadda ko a'a mu dai mun yadda Allah ka ba mu wannan ni'ima malamai sun rubuta littafai akai kamar al-Imam baihaqi isbatu azabil qabri kamar al-Imam suyuti akwai littafin sa sharh suduri bi sharhi halin mauta wal quburi kamar al-imam al-qurtubi wanda ya at-tazkira kamar al ibn kasir duk su rubuta littafai wanda sun shafi rayuwar da musulmi zai tarar a bayan mutuwar shi duk malaman suna sun tabbatar da wannan hakika gaskiya ne kamar tafsirin ibn kasir ita wannan aya ta suratul fusilat yace wa qala zaid bin aslam zaid bin aslam yace yubashshirunahu inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yub'a waɗannan bayanai da muka yi sai zama shi ibnu kasir ya zaɓi fassaran zaid bin aslam wanda ya girma hannu sayyidina umar bin khattab Allah ya kara musu yarda bisharar da ake wa mutum kashi uku na ɗaya lokacin mutuwa na biyu kwanciyan kabari na uku lokacin fita daga kabari ibnu kasir sai ya zabi wannan wannan shine yake da hujjoji na ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah bayan ya kawo shi sai yayi ta'aliki in ka dubi tafsirin ibnu kasir yace wa hadhal qawlu yajma'u al kullaha wannan fahimtar akan cewa albishir da za a yi wa mutum za a masa wurare uku ne wannan fahimtar ita ce take hada duka sauran fahimta sai ya ce hasanun jiddan wannan fahimta tana da kyau sosai wa huwa alwaqi'u kuma shine abinda ya tabbata abinda yake da hujja sai ibnu ibnu kathir yace nahnu awliya'ukum ya hayati dunya wa fil akhirah mala'iku za su ce mu majibantanku a rayuwarku ta duniya wa fil kuma mu majibantanku a rayuwa ta lahira yace taqulul mala'ikatu lil mu'minina inda al-ihtidar lokacin da rai ya zo fita a wannan lokaci mala'iku za su gaya wa mutum mala'iku za su rika cewa kuma za ka ji za ka ji duk maganar da suke nahnu awliya uku mu ne majibantanku quraba uku fil hayatid dunya mu ne makusantanku a rayuwarku ta duniya yanzu kai ba za ka iya ganewa ba amma wallahi mala'ika ya daɗe yana baka taimako mala'iku sun daɗe suna ba da taimako ga mumini sau da yawa za ka yunkura za ka aikata wani laifi waɗannan mala'iku ta addu'a su ta roƙon Allah wanda Allah sai gaya mana a cikin alƙur'ani ya gaya mana addu'o'in da mala'iku suke mana dan kar mu tabe zuciyarka ta yi azama shedan ya gama rinjaye ba abin da ya rage face ka saba ma Allah amma mala'iku saboda addu'an su din nan sai rahamar Allah ta sauko maka sannan a lokacin da kai yunkuri za ka aikata laifi waɗannan mala'iku zuciyarka ma aiki suke a cikinta a rika sanya ma wasu wasi yanzu in kai wannan baka tunanin gaba yanzu baka ganin lokaci ya wuce baka tsoron Allah ya karɓi ranka a wannan su yi ta sa maka wannan tunani sai ka ji ka fasa to mala'ika zai gaya mu zai tunatar da kai a lokacin fitar da ce to mu muka yi ta wannan aiki har Allah ya sa ka zo ka samu kyakkyawan ƙarshe ba za mu bar aikin ba dan ka mutu har a lahira sai mu maka mala'iku za su ringa faɗa wannan bayanin ibnu kasir kenan nusaddidukum wa nuwaffiqukum mu muke ta daidaita ku mu muka sa kuna muwafaka har ka iya tashi kana nafila cikin dare har da kake azumi akai akai na nafila akwai addu'ar mala'ika akwai taimakon sa kai ba za ka gane ba amma sai a lahira za ka fahimta wa nahfazukum bi amrillah mu muke ta tsare ku kuma abinda muke yin ba karfin mu bane mala'ikun su ce umarnin Allah ne وكذلك نكون معكم في الآخرة kamar yanda muka kasance tare da ku a duniya haka za mu zan tare da ku a lahira nu'un isu minkumul wahsha fil kuburi kwanciyar da za ku yi a kaburburan za mu kawo nutsuwa gare ku ba damuwa sam saboda kai sa mutumin da yake kyawun ƙarshe ba shi da wata firgici a rayuwarsa wa inda nafkatu fi suri lokacin da za a yi busa cikin kaho wa nu'amminukum yawmal ba'thi wan nushur ranar da za a tada kuma daga kaburbura za mu sanya muku nutsuwa wa nujawizu bikum siratan mustaqim za mu zan masu taimakon ku sai kun ketare sirati wa nusilukum ila jannatin na'im sai mun isar da ku gidajen aljanna idan mun isa aljannan kuwa lakum fiha ma tashtahi anfusukum abinda duk kuke so rayukan kuke so akwai shi a gidan aljanna fil jannati min jami'i ma takhtaruna mimma tashtahihi nufus a cikin aljanna duk abin da rai yake sha'awa Allah ya sa a cikin ta wa taqarru bihi al-uyun wa lakum fiha ma tad'un abinda kuka kira a kawo ma za ku samu mahama talabtum wajadtum duk abin da kuka nema akwai shi a gidan aljanna ba a hada lahira da duniya ba a hada aljanna da ni'imar duniya kwatancen ma ba zai yi ba to a nan Ibn kasir ya zaɓi wannan fahimta kuma ita ce mafi inganci ana wa musulmi albishir wurare guda uku na farko lokacin fitar rai na biyu a kwanciyar kabari na uku idan ya fito daga kabari wanda kuma shi shine abinda Ibn taimi ya yi tabbatar a littafin majmu'u fatawa mujallar na hudu shafi na 268 malamai magabata da yawa sun amince da wannan fahimta ta zaidu bin aslan Allah ya masa rahama ya ce kad zakaru anna hadha tanazzula inda mauti lokacin mutuwa ne mala'ikun ke sassaukowa ga mutum wannan shine abu na farko wato ta bayanin malamin nan sai abu na biyu ya ce cikin bayaninsa in ka duba ya ce mala'iku za su yi wa mutum albishir za su ce abishir ya habiballahi bi wal janna albishirinka ya kai masoyin Allah ka samu yardan Allah ka samu aljanna albishir da samun yardan Allah wannan ya zo cikin hadisan manzon Allah ba ta gefen alkur'ani ba shi ma akwai hujja babu shakka ya zo ta hadisin ubadatu bin sabit an nabi sallallahu alaihi wasallam kala akwai hadisin da ubadatu bin samit ya rawaito abdullahi bin mas'ud ya rawaito aisha ta rawaito wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa allahi ahabba allah liqa'ahu duk wanda ya so haduwarsa da Allah to Allah yana son haduwa da shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man kariha liqa allahi kariha allah liqa'ahu kuma wanda ya ki haduwarsa da Allah to Allah ya ki haduwa da shi a lokacin da annabi ya faɗa ka sai aisha ta ce inna na karahun mota ya rasulallah don muna ba ma son mutuwa dukkan mu ba mu son mutuwa sai maza Allah ya ce laisa za ka ba wannan bane ba kin mutuwa shine kin haɗuwa da Allah ba maza Allah ya ce walakin nan mu'min shi mumini idza habarahu al-maut idan mutuwa ta zo mar bushira bi ribwanillahi wa karamatihi za a masa albishir ka samu yardan Allah ka samu karincin Allah to kaga hadisin ya tabbatar da maganar al-Imam al-Barbahari idan mutum ya zo mutuwa zai samu albishir da cewa ya dace da samun yardan Allah to wannan albishir din saboda duk duniya har lahira babu ni'imar da ta kai yardan Allah dadi daga duniya har lahira domin idan aka ce ka samu yardan Allah to an gama har abada ba za ka yi ma Allah laifi ba kenan idan har Allah ya ce na yarda da kai magana ta kare saboda ka duk gwagwarmayar da masu gwagwarmaya suke a duniya duk yunkuri da dagewa da kirjiya da ake akan addini saboda a samu yardan Allah idan ko har lokacin mutuwa mutum ya dace mala'ika ya ce wa na kacin mu yardan Allah manzon Allah ya ce to an gama falaisa shay'un ahabba ilaihi mimma amamahu daga lokacin manzo Allah ya ce ba abinda mutum yake so kamar gaban shi gabansa kawai yake so ba maganar baya fa ahabba liqa Allah sai zama yana tsananin son haduwan shi da Allah wa ahabba Allah liqa'ahu kuma Allah ya zama to wato Allah yana son haduwa da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal kafira idza hudira shi kuma kafiri idan ajali ya zo mar bushira bi azabillahi wa uqubatihi za a masa albishir za ka samu azabar Allah da uqubar Allah falaita shay'un akrahu ilayhi mimma amamahu babu abinda da kafiri yaki a wannan lokaci kamar gabansa dan ya gabansa ba zai kyau ba kariha Allah kariha liqa Allah saboda ka sai ya ki haduwar shi da Allah wa kariha Allah liqa'ahu kuma Allah yana ki haɗuwa da shi wannan hadisin yana sahihul bukhari yana kitabun riqaq babu man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu imam al-Bukhari ya kawo hadisin shine hadisin 6507 so tabbas ana yi wa mutum albishir da samun yardan Allah idan mutum ya kware ne Allah ka samu dace da wannan bishara ba wai ainihin mutuwa ce mutum yake kinta ba الإمام الصنعاني sana'ani akwai sharhin da الصغير ma al إنا تقوى شاهد tanwir ثلاثين لديتي لأنه قد يكره الموت qad لشدة سكراته maut mauta li shiddati mutum yana yana iya ƙin mutuwa saboda tunanin magagin mutuwa ɗin da wahalarta musulmi mumini yana iya ƙin mutuwa saboda me wahalar da ke tare da ainihin fitar rai duk da cewar mumini yana son ya haɗu da Allah amma wahalar mutuwa mumini bai son ta wannan ba laifi ba ne don kaki ainihin wahalar mutuwa ɗin amma ainihin ƙin haɗuwa da Allah ba wai zafin mutuwa ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha haka akwai riwayar da aka samu tana kitabu shari'a na al-Imam al-Ajurri hadisi 564 hadisin al-Imam al-Bazzar an-Masruq wani tabi'i daga cikin almajiran abdullahi bin mas'ud ya ce da kaltu ana wa abu atiyya ala aisha ta radiyallahu anha akwai ranar da muka shiga gidan aisha Allah ya kara musu yarda waɗannan tabi'ai ne masruku da abu atiyya ya ce da ni da abu atiyya muka shiga wajen aisha sai muka ce ya ummal muminin ya uwar muminai inna aba abdurrahman yani ibn mas'ud malamin su shine abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah ga hadisin da ya karantar da mu man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda ke son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wanda ke kin haduwa da Allah Allah yana kin haduwa da shi fa ayyuna yuhibbul mauta mun zo ne mu miki tambaya wa ke son mutuwa ya nuna kenan babu wanda ke son haɗu da Allah sai ta ce yarhamullahu ibn ummi abdin Allah ka yi rahama ga ɗan ummu abdin wato shine abdullahi bin mas'udin aisha ta masa addu'a sai ta ce haddasa bi awwalin hadisi wa amsaka an akhirki ai ya faɗa muku farkon hadisin ne bai gaya muku sa ba summa an sha'at tuhaddisu sai ta karanta musu ragowan hadisin ta ce idan arada Allah bi abdin khairan idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa ba afa ilaihi malakan qabla mautihi bi amin idan shekara ɗaya ta rage maka ka mutu sai Allah ya turo mala'ika yusaddiduhu wa yuwaffiquhu wannan mala'ika zai ringa sa ka akan hanya yana masaiki idan shekara ɗaya ya rage shekara ɗaya ta rage ma a duniya kai baka sani ba to Allah zai turo mala'ika wanda zai ma hidima hatta ya mutu ala khairin khairi ahayinihi saboda fatan mutum ya mutu a mafi alkhairin lokutansa saboda ɗan adam yana da lokuta na sabon Allah lokuta na biyayya ga Allah to mala'ikan nan zai ta daidaita shi har dai mutum ya zan ya mutu a lokaci na alkhairi ba lokaci na sharri ba fa yaqulu nasu shine idan mutum ya mutu sai ka jana cewa ka mata fulanun ala khairi ahayinihi wani ya dace ya mutuwa kyakkyawa taimakon Allah Fa'iza idza sau da haka lokacin mutuwar idan ya zo wa ra'ama ma a'addahu lahu mutum ya ga irin abin da Allah ya marta ji. ja'ala ya nafsahu min al-hirsi an yakhruja Aisha tace idan ainihin lokacin mutuwan ya zo mala'ika sai ya nuna masa ga aljanna ga ni'imomi yana tamar albishir aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ce mutum da kansa zai ringa ƙaƙaloran, yana son ya mutu ka ji ikon Allah ba a karɓi ran ba ma amma kana ta shakuwa wato ran ya tafi kawai hunaka habba lika Allah kaga a lokacin yana son haduwan shi ne da Allah shi da kansa ma yana son ran ya fita wa habba Allah likahu shi kuma Allah yana son haduwa da shi wa idza arada Allah bi abdin ghayra zalika idan ko Allah bai yi nufin wato tsira ga bawa ba qayyada lahu shaytanan Allah yana hada shi da shaytani guda qabla mautihi bi amin idan shekara guda ta rage ya mutu wannan shaidanin ya guwihi wa ya sudduhu zai yi ta batar da shi ya yi ta ƙoƙarin ya raba shi da tafarki na ƙwarai hatta ya mutu ala sharri a hayini har sai wannan mutum ya mutu akan lokaci mafi sharri na rayuwarsa shine idan mutum ya mutu aisha ta ce fa yaqulu nasu zaka ji mutane suna cewa mata fulanun ala sharri a hayinihi wane ya mutu yanayi mara kyau fa idza idan lokacin fitar rai yi, wara'a ma uidda lahu ya ga irin tanadin azabar da ke gabansa hatta yabtali a nafsahu karahiyata an takhruja Aisha ta ce a wannan lokaci ran yana fita shi kuma yana hadiyewa so ana kokarin fisgan ran shi kuma yana kokarin hadiye ran kaga bai son fitar ran shi ko mumini saboda ganin ni'imar yunkuri yake ran ya fita ba mai ran ya zauna a jikinsa ba hunaka kariha halika Allah ta wani lokaci ne kafiri yake kin haduwarsa da Allah ko kariha Allah liqa'ahu kuma Allah yana kin haduwar haduwarsa da shi wannan bawa nashi Allah ka kare domin haka babu shakka Allah subhanahu wata'ala yana taimakawa mumini wajen samun kyakkyawan ƙarshe waye wanda yake samun wannan taimako alkur'ani ya bada amsa Inna ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ka ce kai musulmi ne Allah ya ce ka tabbata a islam din thumma istaqamu sun tabbata akan kalmata al-islam zaka samu taimakon Allah amma mutumin da zai yaudara Allah Allah zai mai da yaudaran kanshi ya faɗa mana a Qur'ani yukhadi'una amanu wa ma da'una illa an saboda ka duk mutumin da zai ce shi musulmi ne amma zai yaudari Allah to Allah ta ya mai da yaudaran kansa lokacin mutuwa ba zai samu kyakkyawar mutuwa ba bare lahirar ta yi mara kyau kamar yadda ya samu duniya Allah ka kare Sa'udaka a anan ba wai kin mutuwa ne yake zama laifi ba wanda kamar yadda ita Aisha kanta ta tambayi manzon Allah ta ce ya rasulullah kulluna yakrahu karahun mota kowa yana kin mutuwa manzon Allah ya ce laisa zalika ai ba wannan bane wannan zo cikin sharhin da malamai suka yi ma wannan hadisin kamar Muhammad bin Abdullah Tibi mai rasuwa shekaru 700 da suka wuce bayanin sa yana cikin Fathul Bari mujallal na 11 shafin 360 inna qawla Aisha inna nakrahu al-maut Aisha tace ma annabi ya rasulullah muna kin mutuwa yuhimu anna al-murada bi liqa'i Allah fil hadisi al-maut wa laysa kadhalika karka dauka mutuwar ce wato ake aibanta mutum don ya kita li'anna liqa Allah ghayra al ai mutuwar takan ba ita ce haduwa da Allah ba don an ce wanda ya so haduwar shi da Allah Allah yana son haduwa da shi wanda ya ki haduwarsa da Allah Allah yana kin haduwa da shi sai ka dauka mutuwa ai ba mutuwa ba ce haduwa da Allah dan ka mutu baka haɗu da Allah ba tukuna yaushe ne za a haɗu da Allah sai filin hisabi so kaga abinda ake nufi almautu duna liqa'illahi ta'ala wanda ya zo cikin riwayoyin hadisin ma da aka samu lakin lamma kana almautu wasilatan ila liqa'illah ubbira anhu bi liqa'illah da yake hanyar mutuwa ita ce take kai mutum ga haduwa da Allah saboda haka hanyar mutuwar sai aka karanta aka kira ta da haduwa da Allah ita kanta amma ba wai mutuwar ce ake nufi a nan ba wanda ke samun yardan Allah shine wanda ya bi abinda Allah madaukaki ya yarda da shi a rayuwarsa idan kana so ka samu yardan Allah a lokacin mutuwa to kai kokari ka bi abinda Allah ya yarda da shi don abinda ya zamanto Allah bai yarda da shi ba kai kokarin nisantarsa mu lizinci istighfari da tuba da nadama kan ayyuka marasa kyau da muka yi idan mutum yana haka to yana kokarin neman yardan Allah yana da wahala yana da wahala wanda ibnu qayyim al-jawziya akwai littafin sa madarijus salikin wanda ya rubuta shi saboda ire-iren bayanai da suka shafi imani da abin da ke sa mutum ya tsira a rayuwarsa ta duniya da lahira a mujallar na biyu shafi na 192 yace inna ribabil bil a ashaqqu shay'in 'ala an yarda da hukuncin Allah abu ne mai wahala ga rai bal huwa dhabhuha fil haqiqa idan mutum yace zai rika bin yardan Allah to kamar yana yanka ransa ne saboda da Allah ya yarda da shi ba shine abinda shedan yake so ba shi ko shedan kullun so yake batar da kai to ka dage ka rika bin abin da Allah ya yarda da shi fa innahu mukhalafatu hawaha hawa, tab'aha wa iradatihi abinda ranka ke so ba shi zaka yi ba dama da rai da shedan suke halaka dan adam saboda ka ka saba ma ranka ranka yana son abu amma idan ka auna da hukuncin Allah Allah ya hana to sai ka bari ko da ranka yana so ka bashi to wannan shine abin da Allah yake gwada mu da shi wala tasiru mutma'innatun qab hatta tarba bil qada'i ibn al-qayyim jawziya yace ranka ba zai taba samun nutsuwa ba sam sai ya yarda da hukuncin Allah idan kana son ranka ya natsu ka yarda da hukuncin Allah fahina izin ya zama da'iman kokarin ka shine cimma yardan Allah to kai ne fa mala'ika zai ce maka ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ce rai mai nutsuwa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ki koma ga mahaliccinki kina mai yarda da hukuncinsa kuma ana yarda da ki saboda rayuwar da kai kana kokarin bin yardan Allah fadkhuli fi ibadi shiga cikin bayi na waɗanda na yarda da su wadkhuli jannati kuma ki shiga gidan aljannata wannan ka dubi tafsirai malaman tafsiri da yawa sun tabbatar mana duk mutumin da ke son ya samu shaidar yardan Allah a lokacin mutuwarsa to ya bi yardan Allah a rayuwar shi wannan shine ka'ida ka dubi tafsirin fathul qadir na al shaukani mujallar na biyar shafin 625 tafsirin al-imam tabari mujallal na goma shafi shafin 580 haka nan tafsirin ibnu kasir mujallar na hudu shafi na 657 tafsirin al-imam al-qurtubi mujallal na 20 shafi na 52 kusan duk tafsiran salaf zaka ga sun fassara wannan abinda ibnu qayyim jawziya ya faɗa kuma gaskiya ne akwai malamin da ake kiransa al abu ubaidin al-qasim bin sallam alkasim bin sallam shekararsa tara rabonsa da duniya Allah ya ya ce laisa wata hukara hatun mauti wa shiddat illa an hada la ya kadi yakhlu anhu ahadun walakin al mazmuma min zalika bakin mutuwa ne ake son musulmi yayi ba ba wanda baya kin mutuwa abinda ake so da kai i karka yadda isaru duniya war rukunu ilaiha karka yadda ka fifita rayuwar duniya karka yadda ka karkata rayuwarka gaba ɗaya ga duniya ya zama babu lahira a lissafinka kasa akwai wanda babu lahira a lissafin shi shi duniya ne kawai wa karahiyatu an yasira ila wa daril akhirah in ma tunanin lahira ya zo maka sai ka ji baka so to karka yadda ka ɗauki wannan siffa domin Allah ya faɗa cikin suratu Yunus Yunus aya ta bakwai zuwa takwas. Allah maɗaukake ce innal ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yarda ba sa fatar haɗuwansu da mu wanda baya fatar haɗuwansa da Allah kaga bai da tanadin lahira waradu bil hayatid dunya sun yarda da rayuwar duniya wa kuma kuma sun nutsu da ita duniya kadai walladina hum an ayatina gafiluna waɗanda sun mu game da ayoyinmu ko an karanta alqur'ani ba su damu da shi ba sai Allah ya ce ula'ika ma'awahumun naru waɗannan su wuta ce bi makanu yaksibuna saboda abin da suka aikata wato kaga kenan duk wanda ke son ya tsira yayi kyakkyawan ƙarshe to ya biyar dan Allah babu abin da Allah ya boye idan mutum ya ha'inci Allah ya ha'inci addinin Allah to Allah ba zai mashi wannan taimako da ake wa mutanen kwarai ba akwai hadisin Abu Hurairah wanda ya taho da lafuzza kashi uku lafazi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almayitu ta haɓuruhun mala'ika mala'iku suna zuwa ga wanda zai mutu fa'iza kanar rajulu salihan idan wannan mutumin na ƙwarai ne in ji manzon Allah kalu mala'ikun da su ce ukuruji hamidatan ya ke rai ki fito kina samun yabon Allah ai kaga saboda mutumin kwarai ne shi yasa rai in ya fito yana da yardan Allah yana da yabo na Allah subhanahu wataala mala'ikun za su ce ayyatu nafsu tayyiba ya ke wannan rai mai tsarki rai mai tsarki kanat fil jasadi tayyibi rai mai tsarki kuma ya rayu a jikin jiki mai tsarki a shi kaga siffin rayuwarka kenan ranka yana da tsarki jikinka akwai tsafta abinda za su gaya maka kenan lokacin mutuwa idan siffarka ba haka ba ne ba za ka samu wannan ba za su ce okoroji ki fito wato kalmar da za su ringa faɗa suna rarrashin ran mumini kenan wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin gairi gababanin suna cewa albishirinki za ki samu wato za ki samu hutu wa abshiri bi rauhin wa raihanin albishirinki ya ke rai karki damu dan kin fita wato fitan ki din ba azaba Allah zaki taras ba zaki samu hutu shine bi rauhin idan aka ce bi rauhin zaki samu hutu wa raihanin zaki samu abinci babu yunwa wa rabbin ghairi gabanin zaki hadu da Allah da baya fushi da ke waɗannan kalmomin mala'iku ne suna rarashin mumini kafin ransa ya fito kaga wanda bai da wannan siffa ba zai samu irin wannan mutuwar ba shine manzon Allah yake fala tazalu yuqalu laha zalika malaiku da su yi ta maimaitawa ashe ba sau ɗaya bane da su yi ta maimaitawa ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasadi at-tayyib ukhruji wa abshiri bi rawhin wa rayhanin wa rabbin ghayri ghadbanin ayyatuha an-nafsu at-tayyiba كانت في الجسد الطيب اخرجي وأبشري بروح وريحان ورب غير جببان suna ta rarrashin wannan rai manzon Allah ya ce suna ta yin haka hatta ta sai ran ya fito da kansa sun mai yi oraju biha ila sama sai a kama sai a haura sama za a kai ma Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da ya mutu inda na kwarai ne sai an kai shi ga Allah fa yustaftahu laha za a nemi buɗe ƙofar sama fa yuqalu za a ce man haza waye fa za a ce fulanin wane ne fa yaquluna za su ce marhaban bin nafsi ba har yanzu dai kaji siffar fa maraba da zuwan rai mai tsafta saboda yadda ka rayu kenan babu yaudara ga Allah subhanahu kamata kama ta dinu tudanu in yi ne kyau a kansa zaka mutu idan mutum yaudara yayi akan yaudara zai mutu wanda duk Allah ya faɗa mana saboda haka hatta mala'ikun da ke sama wallahi sun san me muke yi Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani. sun san abin da muke yi don haka da an ce waye kuka zo da shi za su ce wane ne sai a ce kai ba da zuwan rai mai tsafta ya Allah ka samu dace da wannan jabo marhaban bin nafsi tayyiba kanat fil jasadi tayyibi ba da rai mai tsafta da ta rayu a jikin jiki mai tsafta udkhuli hamida masu buɗe kofar saman ma abin da za su faɗa kenan kalman nan da masu karɓar rai suka faɗa ita za su faɗa ce to ki shigo sama ta ɗaya kina tare da yabon Allah tabaraka wa ta'ala saboda mutumin banza bai hawa sama wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gagbani albishirinki zaki samu hutu zaki samu abinci zaki hadu da Allah wanda baya fushi da ke domin duk wahala da ka sani iyakar ta duniya wallahi ga mumini ka wuli baka samu cefa ne ba wannan karka damu in dai kayi mutuwa kwarai mala'ika na ce kai da yunwa kun yi ban kwana wahala da kake sha ta kare shine abshiri bi rauhin albishirinki da kin samu hutawa wa raihanin kin samu abinci so maganar yunwa babu ita ga duk mutumin da ya samu kyakkyawan karshe manzo Allah ya ce fala zalu yuqalu laha duk sama da aka isa haka za a faɗa kalmar da aka faɗa lokacin karban rai ɗin hatta yantahi biha ila as-sama'i allati fiha Allahu azza wa jalla manzon Allah yake sai an kai wannan rai saman da nan ne zatin Allah subhanahu wa ta'ala yake wa idza kana ar-rajulu su idan mutumin banza ne fa mala'ikun da su ce ukurji ayyutuhan nafsul khabisa ya ke rai mummuna ki fito kanat fil jasadil khabith mummuna rai a jikin mummunan jiki ukhruji banima wa abshir ki fito da aibu kuma ke ma ana miki albishir wani irin albishir ake bi hamimin wa gassakin wa akharu min shaklihi azwajun manzon Allah ya zai ce mala'ikun nan za su ma wannan mutumin albishir zaki taras da tafasasshen ruwa zaki taras da wato mugunya na ɗan wuta mugunya na yan wuta wanda ruwan gyambo da sauransu shine zai zama abin shan wannan mutum wa akharu min shaklihi azwaji wanda sai a takaita a ce nau'uka daban-daban na azaba suna nan a kiyama suna jiran ki wato sai an masa ambishi da wannan manzo Allah ce fala tazalu takhruj thumma yu'raju biha ila sama za a haura da wannan rai zuwa sama fa yustaftahu laha za a nemi bude kofar sama fa yuqalu za a ce man haza da wa aka zo fayuqalu za a ce fulan wane ne fayuqalu za su ce a ba nan ba Lamar haban bin nafsil khabisa ba ma maraba da mummunan rai kanakin jasadin jasadil khabisi mummunan rai da ya rayu a jikin mummunan jiki irji'i koma baki isa sama ba za mu bude kofa ba fa innahu la yuftahu laki abwabus sama idan ba za a bude miki kofofin sama ba fayursalu fatursalu min as-sama'i thumma tasiru ila al-qabr manzo Allah yace za a sako wannan rai daga sama zuwa kabarin mutumin wannan hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad hadisi na 8769 al-imam az-zahabi ya inganta shi a kitabul arshi hadisi na 29 hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 3456 wannan riwaya guda ce ta hadisin Abu Huraira riwaya ta biyu tana sunanun nasa'i abdu abu huraira da shi da abdullahi bin amrin wanda dukkan su sahabbai ne sun ba da labarin wannan hadisi daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hudira mu'min idan eh, lokacin rai lokacin fitan rai yayi ga mumini atatu mala'ikatu rahma mala'ikun rahma za su zo gare shi bi hariratin bayda za su zo da wani kyalle daga aljanna fariqal likafanin aljanna za ku rika cewa ukhruji radiyatan marbiyatan anki ila rauhillah wa raihanin wa rabbin ghairi gabban kamar dai wancan riwaya illa dai an samu ƙarin radiyatan marbiya wanda shine yazo cikin aya ta alqur'ani kina kin yarda da hukuncin Allah a rayuwarki to a yau zaki samu yardan Allah fa takhruju ka atyab rihil miski manzo Allah yace rai zai fito yana kamshi babu turaren da ya kai wannan ran kamshi hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dha annabi yace saboda kamshin wannan rai mala'ikun ba sa yarda mala'ika ɗaya ya tafi da rai din idan wannan mala'ika yana rike da shi sai wancan ce ba ni mana kai kuwa sai ya karba wannan ce ni ma ka ban kowa yana son ya karbi wannan rai dan a kai ma Allah subhanahu wataala hatta ya atuna bihi babas sama haka da su yi ta yi sai sun isa kofar sama fa ya kuluna waɗanda ke tsaron sama da su yi tambaya ma atya ba hadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ardi kai mun ji wani kamshi daga ƙasa kamshin waye fa ya tuna bihi arwahul mu'minin to za a dauki wannan rai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a hada shi da rayukan muminai wanda shi yake gwada maka in mutum ya rasu mutumin kwarai yana haduwa da yan uwa muminai a bayan mutuwar shi manzon Allah yace za a kai shi ga inda rayukan muminai suke hadu da su falahum ashaddu farahan min ahadihim bi ga'ibi manzon Allah yace waɗancan rayuka matattu idan aka kawo musu wannan rai na ɗan uwa da sun riga sun san shi manzon Allah yace farin cikin da suke yi ya fi farin cikin da dan uwanka zai bace a duniya ranar da ya bayyana ya zaka ce farin cikin su ya fi namu ya kadamu alai me dalili saboda sun sani duk musulmin da ya mutu ba a kai shi gurin ba to wannan musulmin banza ne don haka duk musulmin da suka ga ya zo to an tabbata ya tsira fa yas'alunaku suna ganin shi za su tambaye shi a'a ma za fa ala fulan ina labarin wani ashe kaga matattu suna ma tambaya game da mu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ina labarin wani ma za ala fulan ta ma shi ba zai bada amsa ba don a lokacin ya shiga wata sabuwar rayuwa fa yaqulu nas ya to ku bar shi tukuna hankalinsa ya kwanta da'uhu fa innahu kana fi gammi dunya har yanzu dai akwai dan raguwar damuwan duniya a jikin shi wato zai rabu da ita a hankali zai wannan damuwar za ta tafi fa idza qala idan hankalinsa ya kwanta sai ce ɗazu kun tambaye ni wane sai ya riga ne ya rasuwa A shekaru mutum yakan san ya mutu ai ya riga ne rasuwa amma a takun bai zo nan ba shikenan kuma sai hankali ya tashi sai a ce zuhiba bihi ila ummihi alhawiya tunda dai kuka ga bai zo nan ba to an kai ma uwarsa ita ce alhawiya wa innal kafira manzo Allah yace shi kuma kafiri fa idza tudira idan lokacin mutuwarsa tayi atasu malaikatul azabi mala'ikun azaba za su zo ga wannan kafiri su ma za su zo da likafani daga wuta kamar yadda ake zuwa da likafani daga aljanna saboda daukan ran mumini ana kiransa almisfu kisa'u min ash-shi'r fa yaquluna za su ce ukhruji saqitatan mashutan alayki ki fito ya ke rai mai kin Allah mai fushi da Allah shi ma Allah yana fushi da ke saboda rayuwarka dama kayi rayuwa ne na fushi da Allah subhanahu wataala babu ruwanka da dokarsa saboda ka za su ce fito ila azabillahi azza wa jalla ki fito zaki tarar da azaban Allah manzon Allah ya ce fatakhruju ka anta nirihi jifatin wannan rai zai fito duk duniya babu mushen da ke karni kamar shi anta nirihi jifatin hatta ya tuna bihi babal ardi sai an tafi kofar kasa za a ce ma an tana hadhihi rihu hatta ya tuna bihi arwah al wanda ya gwada shi kuma mutumin banza ba sama ake yi da shi ba kasa ake yi da shi wanda za a kai shi a hada shi da rayukan kafirai wannan riwaya ta biyu kenan ta hadisin Abu Huraira kuma ta zo ta riwaya hadisin Abdullah bin Amri hadisin yana sahihu sunanin Nasa'i hadisi na biyu. yana silsilatu sahiha hadisi na 309 da kuma 2758 akwai sharhin da ibn qayyim jawziya yayi ma hadisin a littafin kitabul fawaid shafi na 200 sai hadisi na uku shi ma dai na abu huraira wanda ya zo ta riwayar abu hazim abu hazim wani tabi'i ne sunansa salamatu bin dinar al-madini ya karbo hadisin daga abu huraira abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minu hina yanzilu bihi almaut shi mumini a lokacin da mutuwa take sauko mishi yu'ayinu ma yu'ayinu yana ganin abin da yake gani wadda annaha qad kharajat lokacin da za a cire rai sai a rika nuna maka aljanna ni'ima iri-iri sai zama ba abin da kake so ma kamar a fitar da ran don ka ci gaba da ganin ni'ima fatakka shine a cire ran naka wallahu azza wa jalla yuhibbu liqa'ahu a wannan lokaci Allah yana son haduwa da bawan shi wa innal mu'min hina yajlis fi qabrihi yus'al lokacin da mu'mini ya zauna a kabarin sa za a mar tambaya man rabbuka waye mahalicinka fa yaqulu zai bada amsa rabbi Allah mahalicina shine Allah fa yuqalu lahu za a ce masa man nabiyyuka waye annabinka fa yaqulu zai ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu lahu za a ce masa ma dinuka me addininka fa yaqulu zai ce al-islam addini na shine islam thumma yuftahu babun fi qabrihi sai a bude wata kofa a kabarin sa fa yuqalu sai a ce unzur ila maq'adika dubi wurin zamanka kace dubi wurin zamanka na aljanna sai a ce nam qarir al-aini kwanta ka yi baccinka kana mai sanyi idanu baka da damuwa a rayuwa damuwa ta kare maka kai shi ne mazan Allah ce fa yaba afuhullahu yau malkiyamaci ka annama kanat raƙadatan Allah zai tada shi a kiyama in ya tashi zai ɗauka ɗan gyangyaɗi ya yi kawai tsakanin duniya da lahira kamar gyangyaɗi ya yi an ɗauke duk wata damuwa da gajiya da wahala bai santa ba fa'iza kana aduwan lillah na bihi al idan kuwa mutum makiyin Allah ne mutuwa ta sauko mishi wa ayana ma ma yu'ayinu ya ga abin da yake gani na tanadin azaba wadda annaha la takhruju abadan manzon Allah yace mutum zai yi burin ina ma ransa bai fita daga jikin shi ba har abada wallahu ya yabghudu lika'ahu a wannan lokaci Allah ya ki haɗuwa da shi wa idza jalasa fi qabrihi idan ya zauna a kabarinsa kila lahu za a mar tambaya man rabbuka waye ka zai ce la adri ban sani ba sai a ce la daraita baka sanin ba ai thumma yudrabu darbatan za a buge shi yasma'uha kullu dabbatin illa thaqalaini dukan da za a mar duk wata halitta za ta ji karan in ban da aljanu da mutane sun mai kwalu lahu sai a ce masa nam kama ya namun manhushu kwanta kamar yadda wanda ake cizo yake kwanciya don a lokacin shi abu hazim salamatu bin dinar ya ce sai na tambayi abu huraira mal mene menene al manhush kana sai ce allazi kan hudda dawabu wal hayatu shine wanda macizai da kunamu za su rika harbinsa a kwanciyar kabari sai mazan Allah ya ci gaba da cewa sun mai yubayyak alaihi qabruhu sai a matse kabarin kansa hatta taftalifa abula'uhu sai kasusuwan hakarkarinsa sun sassaɓa wa shabbaka abu huraira asabi'ahu abu huraira da ya faɗi haka sai ya haɗa hannuwansa don ya kwatanta wa mutane yadda kasusuwan wato hakarkarin kafiri za su kasance a kwanciyar kabarinsa ya karanta aya ta 27 ta suratu ibrahim yusabbitu allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabiti magana tabbatacciya fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah haka ma a lahira wa yudillu Allahu zalimin Allah yana batar da basiran azzalumai wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah yana aikata abin da ya kaddara abin da ya nufi wannan riwayar mata inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 2628 to sannan akwai hadisin Abu Sa'idin al-Khudri Allah ya kara masa yarda Abu Sa'idin al-Khudri yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iza wudi'atil janazatu idan aka aje jana'iza gawa fahtamala har rijalu ala a'naqihim maza suka ɗauki gawa kan wuyansu kaga an wuce maganan fitar rai aiko an wuce maganan fitar rai tunda har an mayi wankan gawa an ɗauki gawa za a kai ashe kaga kenan akwai wani hankali da ke tare da rai a bayan an karɓe shi an cire shi daga jiki wancan maganganu da ake marai kafin rai ya fita ne sannan kuma bayan rai ɗin ya fita ran yana nan da hankali har yanzu manzo Allah ya ce idan aka ɗauke shi akan makara fa in kana salihatan idan ran mutumin kwarai ne kala lokacin da ake tafiya da wannan gawan yana cewa qaddimuni qaddimuni ku sauri mana ku sauri ku kai ni mana shi yana ganin ma ba a kyauta ba wanda wannan hadisin yana cikin dalilai da suka sa malaman suna suke cewa idan an yi mutuwa kar a jinkirta jana'iza saboda kamar an cuci mutum ne idan mutumin kwarai ne ni'imar da Allah ya mai tanadin nan ba a isar da shi gare ta ba sannan kuma jinkirin ba shi da ma'ana jinkirin ba shi da ma'ana don ka bin na dan uwa da wuri ba abin da kake kara masa wa in kana gairar saliha amma idan ba ta kwarai ce, qalat za ka rika cewa ya wailaha aina na biha co gare ni ina za su kai ni yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan a wannan riwayar kuma manzon Allah ya ce komai yana jin muryar mamaci a wannan lokaci in banda dan adam walau sami ahal insanu da dan adam ya ji la da ya suma a wata riwayar ce law sami ahul insanu lafa'iqa min al-muhsin wal musii da a ce mutumin kwarai ma zai ji maganar mamaci a wannan lokaci shi kansa sai ya suma da mutumin kwarai da mutumin banza hadisin yana sahihul bukhari babu qaulil mayyiti maganar da gawa take yi akwai babi musamman al-imam bukhari yace babi akan maganar gawa gawa tana magana wa huwa ala al-janazati qaddimuni qaddimuni ku sauri ku kai al-imam bukhari yayi babi musamman akai shine hadisi na 1314 masu sharhin kamar ibnu hajar a cikin fathul bari da eh, mujallal na uku shafin 185 annabi sallallahu alaihi wasallam yace yasma'u sautaha kullu shay'in komai yana jin maganar mutum a lokacin ko komai ina aka ce komai ashe halittu suna jin magana hatta waɗanda ba dabbobi ba Eh, eh, ibn hajarin ya ce istidilla bihi ala anna kalamal mayyiti yasma'uhu kullu hayawanin natsikin wa gairi natsikin da dabba da take iya magana da dabba da ba ta magana suna ji amma kai ne baka san irin jin da suke yi ba saboda kowace halitta da irin tsarin halittar da Allah ya mata saboda haka annabi ya ce komai yana jin muryar mamaci idan za a je bin nagawa in ban na dan adam al-imam a sharhin wannan hadisin umdatul qari sharhi sahih a juz'i na 8 shafin 114 yace wasu dilla bil hadith al-madhkur ala anna kalam al-mayyit yasma'uhu kullu hayawanin ghayra al-insan kowace dabba tana jin maganar dan adam a bayan mutuwar shi kowace dabba mutum ne kawai baya jin maganar mamaci amma kowace halitta tana ji wanda wannan ya zo cikin sharhu riyadus salihin na al a mujallar na hudu shafi na 549 waɗannan su ne sharhin hadisin na amma sai abu na uku wanda shine kusa da ƙarshe wanda ya kamata mu sani waɗannan hadisai sun karantar da mu a shaddu balali hinal mauti malamai sun ce ɓata ta fi tsanani ga ɗan adam idan mutuwarsa ta zo bata ta fi tsanani ga ɗan adam kusa da mutuwar shi akwai hadisai da yawa da aka samu misalin su shine hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la alaikum Allah ta'jabu bi ahadin maza Allah ya ce ku yadda ku ku yi kuri da aikin wani a cika baki da aikin wani in ji annabi ya ce karku yi inda dan adam hatta tanzuru bima yuktamu lahu sai kun ga yanda ya kare rayuwarsa tukuna manzo Allah yake fa innal amila ya'malu zamana min umri saboda mutum yakan dauki lokaci mai tsawo a rayuwarsa yana yin wani aiki aw burhatan min dahrihi ko a samu ya dauki wani lokaci a shekara yana aikin kwarai bi amalin salihin lauma ta alaihi da kalal janna da dai ya mutu yana wannan aikin aljanna kawai zai wuce su mai tahawwal kwatsam sai kaga mutum ya rikice sai ya canza fa ya amalu amalan sayyi'an kaga yayi aiki mummuna wa innal abda la ya'malu burhata min dahrihi bi amalin sayyi'in manzo Allah yake akan samu dan adam da zai dauki lokaci mai tsawo yana aikin banza a rayuwar shi Laumata mata alaihi da khalan nar da ya mutu yana wannan aikin to da ya shiga wuta su mai tahawwal kwatsam sai kaga ya canza fa ya'malu amalan salihan sai kaga ya aikin kwarai sai manzon Allah ya ce masahabbai ku sani idza arada Allah bi abdin khairan idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa ista'malahu qabla mautihi sai ya bashi aiki kafin ya mutu idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa sai ya ba shi aiki kafin ya mutu nan gudun sai sahabbai suka tambaya wa aminu ku ya rasulullah yaya Allah zai ba wa mutum aiki kafin ya mutu kala sai mazan Allah yake yi wa fiƙuhu li amalin salihin Allah zai daidaita mutum kaga ya koma aiki na kwarai. sun ma ya ƙabi buhu alaihi sai Allah ya karɓi ransa yana wannan aikin su kaga kenan batar da take da muni ita ce batan da mutuwa ta samu mutum a kai wanda hadisin yana riwaya ta al Ahmad yana sahihul Jami' sagir hadisi na 2229 uh, annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa yake cewa innamal a'malu bi khawatimiha wannan hadisin ya zo a sahihul Bukhari al Bukhari ya kawo shi a wurare da yawa ya kawo shi a kitabul qadri kitabul jihadi kitabul magazi kitabul riqaqi al-imamu muslim ya kawo shi a kitabul iman hadisin 112 hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi yana da tsawo ba za mu karanta shi ba amma hadisin a cikinsa a ƙarshensa manzon Allah ya ce masa habbai innamal a'malu bi khawatimiha manzon Allah ya ce su ayyuka da kuke gani kawai ana la'akari da ƙarshen su ne dukkan aiki in ji manzon Allah ƙarshensa shine muhimmi ƙarshen ɗai ake dubawa a wata riwaya ya ce al'amalu bi khawatimiha ayyuka suna kima ne ta la'akari da ƙarshensu to wanda shi ne aka samu hadisin da muka karanta riwaya guda ɗaya riwayar ita ce innal abda la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alayhi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha za ka ga mutum ya dage yana aiki irin na 'yan aljanna amma zuciyarsa da yake ba ta da kyau Allah ba zai yadda ya mutu da wannan aikin ba duk wanda ya ɓoye mummunar aƙida a zuciyarsa da munafinci wanda shine abin da manzo Allah ke gargaɗi, manzo Allah yana cewa kamar yadda aƙidar ahlus sunna take babu wani aikin da za ka yi a duniya ya rusa maka lada sai shirka da kafirci amma idan mutum ya ɓoye mummunar wato aniya a zuciyarsa a dalilin ɓoye wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala yana lalata ayyukan ƙwarai ɗinsa wanda sai an wayi gari abin da ya rage ba shi da tasirin da zai kai shi gidan aljanna saboda haka yasa munafinci yana da haɗari Allah ka tsare mu gyara ayyukanmu mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala yanda ka nuna kanka a gaban mutane ka rika tunawa a bayan mutane wanda ke ganin ka yafi mutane saboda ka a kyautata wato tsakani tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bawa a samu kyakkyawar wato tunani mutum ya zan kullum yana tsoron Allah subhanahu wata'ala fi sirrihi wa alaniyati shine ibnu taymiya yace inna shaytana ashaddu ma yakunu ala ibni adama hinal maut duk tsawon rayuwarka babu lokacin da shaytan yake farauta kamar kusan mutuwanka shi ba farkon ba duk abin da kake yanzu bai damu da shi ba dan ya sani in ya dace ya batar da kai a ƙarshe an gama duk abin da kai a farkon nan ya rushe saboda ka shaytan ya fi dagewa ya yaƙi ɗan adam a kusan mutuwar shi Shi ne ya ce ya qulu li ki idan ya ga mutuwa ka ta kusa sai ce sai ce wa shaytanu dunakum hada fa innahu in fatakum lan tadfaru bihi abadan to yanzu kun ga wannan ya kawo zango na ƙarshe in ya kubuce ya tsira kenan ku dage iya dagewar ku haka shaidan ke ga ma yaransa yanzu ne za ku dage wanda har ma aka samu labarin al-Imam Ahmad bin hambal ma'a abihi abdullahi bin ahmad bin hanbal abdullahi bin imami ahmad yana bada labarin mahaifinsa lokacin da mahaifinsa ya zo mutuwa sai suka je na cewa la ba'adu tukuna dai tukuna dai wanda shine yake cewa labarin mashura labarin ya shahara kusan kowa ya sani to sai waɗanda ke kusa da shi kuma suna talqis shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda ana son mutum ya faɗa idan an faɗa sai ce tukuna dai ce to hankali ya tashi gashi babban malami can rima muhammad sai ya dawo hankalinsa sai aka ce mai ya faru ya ce a shaidan da yake cewa kai ahmadu ka je tsira ka ji mugunta na shaidan wai yana cewa limam Muhammad ahmadu ka je tsere min ka gagare ni a rayuwa sai ahmad ya ce a tukuna dai alima Muhammad yana cewa tukuna wato ban tsiran ba sai na mutu da imani su waɗanda ke wurin ba su ma sani ba sun ɗauka al'imam ahmad ya kasa yin kalmar shahada shi ne yake ba su labari wanda labarin ya shahara ibn taimiyya ya kawo misalin shi ana wato a nan akwai hadisi da aka samu daga manzon Allah hadisai da yawa waɗanda ke tabbatar da ƙarshen rayuwar mutum shi mafi muhimmanci kuma ayoyin alkur'ani ma haka masu kai ta mana ishara shi ne sai ibn taimiyya yake ba da misali yace a dalilin haka ne ya sa mallam ya hujja yukhafu alaihi min zalika ibnu taymiya yace dalilin haka yasa ake cewa idan mutum Allah ya bashi wadata yana da hali ya yaki zuwa aikin hajji, yana da hali malamai suka ce to ana mai tsoron wannan abin ana mai tsoron halaka kashe dan har ma akwai hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah ke cewa man malaka zadan zadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitillahi alharam wa lam yahujja wanda ke da guzuri yake da abin hawa wanda zai iya kai shi ka'aba zai iya kai shi makka ya sauke farilla amma bai taba yin hajji ba sai manzon Allah ya ce falyamut in sha'a yahudiyan aw in sha'a nasraniyan in mutum ya ga dama ya mutu ba yahude in ya ga dama ya mutu kirista ba dai zai mutu yana musulmi ba wannan hadisin duk da yana da rauni amma ibnu taymiya ya kawo shi sai ya hada da aya ta 97 ta suratu ali imran Allah ya ce walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ne ya hukunta aikin hajji ga mutane wanda wanda har Allah ya sauke masa hanyar da zai je ya sauke farilla a ƙarshen ayan Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin wanda ya kafurce to ai Allah mawadaci ne game da talikai idan aka ce wanda ya kafurce wanda ya yake zuwa aikin hajji duk da yana da hali to kaga sai ya zama abin tsoro wanda anan ya kawo bayani ikrima ikrima ce. lokacin da aka saukar da ayan nan wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya bi wani addini in dai ba islam ne, Allah ba zai karba ba wa huwa fil akhirati min al-kafirin sai yahudawa suka ce ah nahnu muslimuna ai mu musulmai ne mun miƙa wuya ga Allah dan al-muslim shine wanda ya miƙa wuya ga hukuncin Allah sai yahudawa suka ce mun miƙa wuya ga hukuncin Allah nasara suka ce mu ma mun miƙa wuya ga hukuncin Allah shine sai Allah yake walillahi ala nasi hajjul baiti sai suka ce ah, la na hujju mu ba za mu yi aikin haji ba sai shine sai Allah yake to wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin har yanzu dai an fidda su daga da'irar musulunci suna neman su nuna cewa su musulmai ne kafin zuwan manzon Allah sai Allah ya ce a to ga abin da ya bambanta ku da mu ka taba ganin kirista ko ba yahuda ya je aikin haji ba zai je namu ba sai dai je ziyara kasar su kasar eh, banu isra'ila amma babu shakka wannan alama ce ta nuna cewar mutum ba zai kyakkyawan karshe ba saboda ga hukuncin Allah abinda Allah ya ce kana da halin tafiya aikin haji kaje da gangan mutum yake zuwa ba uzuri to shine ibn taymiya ya ce huwa mimma yukhafu alaihi min zalika mimman yukhafu alaihim min zalika yana cikin mutanen da ake tsoron ba za su yi kyakkyawan karshe ba Allah shi kare mu akwai mutanen da akan nuna musu ma addinai a lokacin mutuwa saboda jarabawa Allah yake wa mutum kafin ransa ya fita shi yasa ake turo mala'iku da za su taimake ka akwai jarabawa sosai da ake yi hatta tallata addinai sai an yi wa mutum kafin ya mutu akwai waɗanda akan tallata musu addinin kiristaniti yahudanci a kawo maka wannan a kawo wannan shi da ibn taymiya yace fa laysa huwa amran amman li kulli ahadin ba kowa ake mar ba wala huwa aidan muntafiyan an kulli ahadin sannan ba kowa ya kuma ba za a mishin ba akwai waɗanda ana musu hakan akwai waɗanda kuma ba a musu kamar misali mutumin da ya rayu da kirista wanda ya rayu da yahudawa wanda ya rayu da masu bautan gunki to in ya zo mutuwa sai an tallata mara wannan addini ya kake gani ko wannan shi yafi ne to idan ka yi rayuwar kwarai mala'iku ba za su bari ba duk wata dama da za ka raba ka da imani waɗannan mala'iku za su ce makama a kan wannan damar sai ka same ta wanda duka malamai sun yi magana a kai wanda wannan yana daga cikin fitina ta rayuwa da ta mutuwa shi ya sa manzon Allah ya koya mana wanda hadisi yana sahihul bukhari hadisi na 377 yana sahihu muslim hadisin 588 manzon Allah ya ce mu nemi tsarin Allah daga abubuwa hudu a bayan kowace sallah min azabi jahannama mu nemi tsarin Allah game da azabar jahannama wa min azabil qabri mu nemi tsarin Allah game da azaban kabari wa min fitnatil mahya wal mamati mu nemi tsarin Allah game da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa ce wannan ita ce fitinar mutuwa idan rai ya zo fita ana jarabawa wanda shi kansa manzon Allah yana neman tsarin Allah game da su walakin na waqtul mauti akhras ma kunu shaytanu ala igwa'i bani adam wannan lokaci shine shaytan yake farauta sa a rayuwarka babu lokacin da shaidan yake so ya samu dama kanka kamar lokacin fitar rai li'annahu waqtul haja saboda shine lokaci na bukatar ɗan adam wanda zai tsira da mutuncinsa so anan Allah subhanahu wa ta'ala akwai rahamar da yama bayi rahamar Allah ta rinjayi fushin Allah subhanahu wa ta'ala shine malamai suka ce inqilabun nasi min ash-sharri ila al-khairi kathirun mutane mafi yawa zaka ga suna canzawa daga munin hali zuwa kyawun hali inda musulmai inda musulmi ne ko da a ƙuruciyarsa ya yi abin da ya yi kafin ya mutu inda ya manyanta sai kaga ya tuba tattari wannan rahamar Allah ce eh, eh, tabaraka wa ta'ala sannan akwai waɗanda suke lalacewa da ka samu wani ƙuruciyarsa ta yi kyau amma tsufan shi ta lalace shi ne malamai suka ce waɗannan fi gayatin nudur ba su da yawa inda ta fannin musulmai ne galibi za ka ga ƙuruciya ce ba ta yi kyau ba amma tsufan sai ka ga an dawo wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to in ka koma suratul haƙafi aya ta uku, wato Allah yace innal ladina qalu rabbuna Allah sun mastaƙamu waɗanda suka ce Allah shine mahaliccinmu suka tabbata a kan wannan kalmar to Allah ya alƙawari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna khalidi na fiha suna dawoma a cikinta jaza'an bi makanu ya'malun wanda shine sakamakon abin da suka aikata a rayuwarsu Allah baya rena alkhairi idan kayi ma Allah abu mai kyau to wannan dalilin wannan abin Allah sai maka rahama a rayuwarka Allah sai taimaka ma da shiriya Allah ya baka taimako a lokacin fitare wanda wannan shine ma'anar innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wanda in ka dubi suratul nahl aya ta 32 alladina tatawaffahumul malaikatu tayyibina waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna masu tsafta yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun za su ce amincin Allah ya tabbata gare ku ga aljanna ku shige ta saboda ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa muhammad al Shinkese a littafin adwa'ul bayan tafsirin shi mujallar na uku shafi na 266 yace innal muttaqina allazina kanu yamtasiluna awamira rabbihim abinda ake so da kai shine a takawa a rayuwarka ka rika hattara kiyayewa kiyayewa ta maganganu kiyayewa ta ayyuka kiyayewa ta tafiyarka mu'amala shine al-muttaqun almuttaquna sune masu hattara masu kiyayewa a rayuwarsu idan mutum yana haka shi da al-istiqama innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu thumma istaqamu ka kai musulmi ne to ka tsaya akan kalmar al-islam abinda musulunci ya faɗa shi zaka yi ta kokari an sani musun zai iya kuskure kuma za a iya samun ganganci kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya ce shi mumini yakan yi laifi amma yakan tuba ya ji zafin laifin da ya aikata to duk abin da za ka yi ya zama kana ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah wa ya ji na wahiyahu inda kana ƙoƙarin nisantar abin da Allah ya hana ta tawaffahumul mala'ikatu tayyibin to insha Allah mala'iku in sun zo karban ranka ba za ka samu wahala ba wato yakbiduna arwahahum fi hali kaunihim tayyibin mala'ika ba zai karɓi ranka ba sai a lokacin da kake da tsarki kake da tsafta ba lokacin da kake sabon Allah ba saboda ka yi ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah to mutuwarka mala'iku za su yi ta ƙoƙarin daidaita ka ta inda mutuwar za ta dace da lokacin da kake abu mai kyau ba abu mara kyau ba shine ma'anan tsayyibina wato tsahirina min ash-shirki wal ma'asi mala'ika ba zai karɓi ranka ba sai a lokacin da kake da tsarki ba ka zunubi ka shirka sannan mala'iku su karɓi ranka ce a fahimtar tafsirati wannan ita ce mafi ingancin a fassara da malamai suka yi ma ita wannan aya ta 32 ta suratun ta nahl alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu lokacin da suke da tsarki mala'ika ba zai bari kana aikata zunubi ya karɓi ranka ba wato zai ta ƙoƙarin daidaita ka ajalinka ya dace da wani aiki mai kyau wa yusallimuna alaihim alladhina lam yattasifu bi taqwa yace walladhina lam yattasifu bi taqwa lam tatawaffahum almalaikatu ala tilka alhali alkarima amma fa duk mutumin da baya kiyayewa ji Muhammadu Aminu Shinkiti wanda baya kiyayewa a rayuwarsa to mala'iku ba zai taimaka mishi ajalinsa ya dace da wata siffa mai kyau a ƙarshen rayuwar shi ba so a kenan muna da mafita in ka lura kuma alamomi da ke gwada cewa mutum zai kyakkyawan ƙarshe ko ba zai ba idan dai mutum ya zama mai tsoron Allah to Allah ba zai tauye aikinsa ba Allah baya tauye aikin bayinsa duk mutumin da zama mai kiyaye Allah a bayyane mai kiyaye Allah a koyi to Allah zai taimake shi rabu da duniyan nan cikin aminci Allah subhanahu wataala ya kyauta ƙarshen mu الله ya samu komar الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك